يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار Allah yana ينا هلكر da dukiyar riba yana tafiyar da ita ko dai a zahiri ta hanyar lalata ta ko makamancin haka ko kuma ba a zahiri ba ta hanyar cire mata albarka sadaka kuwa yana ƙara ta ya haɓaka ta ya ninninka ladanta shi kyakkyawan aiki ɗaya daidai yake da irinsa goma zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninki da yawa. Allah yana sa albarka a dukiyar masu sadaka, Allah baya son wanda yake kafiri mai taurin kai, mai halatta haram, mai ci gaba da sabo da zunubi.